Shugaban ma'aikatan fadar shugaban Najeriya Malam Abba Kyari ya rasu a jihar Lagos. Yayin da cutar coronavirus ke karuwa a Najeriya, wasu suna warkewa inda wasu suke rasuwa. Cikin waɗanda suka rasu akwai shugaban ma'aikatan fadar shugaban Najeriya, Abba Kyari ya rasu ne a jihar Lagos, inda ya koma can bayan ya kamu da cutar coronavirus. A ranar 25 ga watan Maris ne aka tabbatar da cewa shugaban ma'aikatan fadar shugaban Najeriya ya kamu da cutar bayan komawarsa kasar daga Jamus. Mai magana da yawon shugaban ƙasa Femi Adesina ya sanar da hakan a ranar Juma'a da daddare misalin karfe 12:44 a shafinsa na Twitter. inda yake cewa shugaban ma'aikatan fadar shugaban Najeriya Abba Kyari ya rasu. Allah ya ji kansa amin za a sanar da jana'izansa nan ba da jimawa ba.